واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ضام الأورا أكن درسم سورة قاف جيا من كان كرشن آية بيو faɗin Allah maɗaukakin sarki bal ajibu an ja munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un aji. kafirai suka ce abin mamaki ne matuka a ce manzon da Allah zai aiko musu mutum ne dan uwansu jiya mun ji irin faɗe-faɗe da suka yi ta yi domin kaucewa gaskiyar da Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ita zuwa gare su bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum Allah yace bari cewa suka yi sun yi mamaki saboda mai gargadi ya zo daga cikin su fakalar kafiruna hadha shay'un ajib kafirai suka ce wannan abin mamaki Allah ya musu martani a farkon suratu Yunus a lin-nasi ajaban ila rajulin minhum an منهم an أنذر nasa wa الذين آمنوا أن لهم قدم sidikin inda ربهم Allah ya yanzu har ya zama abin mamaki a wajen mutane don kawai Allah ya ta da manzo a cikinsu manzon nan ba wani aiki ya zo sa su ba gargadansu ya yi game da kafirci da saba ma Allah ya kuma yi musu bishara waɗanda suka yi imani akwai tanadi na musamman da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu Allah ce to me abin mamaki to kaga daga cikin irin abubuwan da suka yi ta yi na wannan kame-kame don kaucewa gaskiya sun ce a zo musu da mala'ika sun ce kai a zo musu da Allah ma sun ce kowa a bashi littafinsa sun ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi kuɗi tukunan su bi shi da dai maganganu irin waɗannan so yana daga cikin arzikin da Allah zai maka a rayuwa duk lokacin da kaga gaskiya ka karbe ta wannan ba ƙaramin arziki ba ne, duk lokacin da kaga gaskiya ka sake zuciyar ka karba halaka ne mai girma gaskiya ta bayyana maka ga gaskiya ka kauce mata dukkan waɗannan abubuwa da suka faru da waɗannan kafirai wallahi abin da ya kai su zuwa gare shi ne ƙin gaske ƙarshe dukkan waɗannan manyan kafirai a badar duk aka kashe su duk a aka kashe su bayan kwana uku da kisansu annabi ya ce a ɗabi su a zuba su a cikin wannan rijiyar duk gawar da aka ɗaga kafin a jefa ta sai annabi ya ce wani baka yi nadamar ƙin bina ba baka yi nadamar fada da musulunci ba sai na umar ce ya banzan Allah kana magana da gawar waki umar annabi ya ce umar bari baka fi su jin abinda da nake fada ba to ba shi kenan rayuwan ta zo karshe ba an yi nadama kuma nadama na har abada amin duk al'amuran nan Allah ke tsara su duk al'amuran nan Allah ke tsara su nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya haka Allah ya tsara direba ne wannan direban zaka samu ya fi shekara goma shi hanyar Abuja kawai yake bi inda zai samu lodi zuwa Kano ko Jalingo ko wani guse da ne shi wani kuma hanyar Kano kawai yake bi wani kuma hanyar Gombe kawai yake bi haka kuma aka cusa mishi in ba wannan hanyar ya samu ba to duk hanyar da zai bi maneji duk wadda ka gan shi a rayuwa ba wadda ya isa ya tsara ma kansa yadda rayuwarsa za ta gudana sai abin da Allah ya tsara mishi Allah ya samu dace to yau za mu tashi a farkon aya ta uku to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعند suka ce a idza wa kunna turaban suka ce yanzu idan muka mutu muka zama turbaya namun jikinmu diddige a cikin ƙasa za a sake tada mu suka ce za zalika raja umbayi wannan dawowa ne kai da ba zai sabu ba kaga na biyu sun karyata alkiyama sun ce me yasa ba a aiko manzon a cikinsu ba sun ce me yasa manzon bai zo da mala'ika ko Allah ba sun ce sun ce to yanzu abu na gaba suka ce aiza mitina wa kunna turaban yanzu idan muka mutu muka zama turbaya zalika raja ba'id suka ce wannan dawowa ne mai nisa ma'ana fa abun ba zai yi ba kaga sun karyata alkiyama yana daga cikin abun da in har ya yi tasiri a zuciyar bawa to insha allahu ya tsira shine tashin alkiyama sannan asara mafi muni shine karyata tashin alkiyama kamar yadda muka yi bayani ne a baya idan har aka ce ba tashin alkiyama to ai wannan rayuwar ma babu hikima wajen yin ta in dai yadda muka yin nan a haka za a tashi mutum ya daddaki matarsa ya ji mata ciwo ya hana ta abinci ya walakanta ta kuma in an mutu an mutu kawai shi kenan mutum ya zama jagora ko shugaba ya sace dukiyan al'umma ya yi abin da yake so da ita kuma in an mutu an mutu ke dan fashi ya tare hanya ya kwashe mutane ya je ya azabtar da su ya gana musu azaba kuma in an mutu abun ya wuce ya wuce kenan a lissafi ma ai bai kamata a ce haka rayuwa ta ke. bai kamata a ce haka rayuwa ta ke. da a yi tashin alkiyama da a yi tashin alkiyama a suratul isra'i wa kalu a iza mitina wa kunna wa kunna turaban wa aba'una a inna lamab'uthun وقالوا أئذا كنا إذاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا كونوا حجارة أو حديدا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم مما يكبر في صدوركم فسينجدون إليك من نعم. يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة وسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون <laughs> متاه قل عسى يكون يكون قريبا وقالوا سكتي أئذا كنا إزاما ورفاتا أئنا لمضؤوسون خلقا جديدا سكتي ينزئ دمك متو muka riddige a cikin kabari suka ce yanzu za a sake tayar da mu a sabuwar halitta mu dawo sabbi kul Allah ya ce ka ce musu kunu hijatan aw hadida Allah ya ce ku zama duwatsu ko karafa Allah ya ce la za a dawo aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko duk wata halittar da ta manyaya ta yi girma a zuciyarku duk abin da kake ganin idan ka zama ka riƙa ka cika Allah ce ka zama abin Allah ce wallahi da ka mutu kuma da ka tashi fasa ya ƙulu na iduna Allah ya ce da sannu za su ce to waye zai dawo da mu din waye zai farfado da mu din ƙulin ladhi fatarakum awwala marra Allah ya ce ka musu wanda ya yi ku a karon farko fasayun ka ru'usa ru'usahum Allah za zaka ga suna kaɗa kai wai ƙulu na suna ta matahu to yaushe za a yi ƙul Allah ce ka ce musu asa an ka riba. Allah ce an kusa in dai mutuwa ne ko tashin kiyama Allah ce an kusa an kusa an kusa to sun karyata alkiyama shi yasa wasu wurare a cikin alkur'ani idan aka zo maganar alkiyama Allah sai ce manzon Allah ka yi rantsuwa kafin ka ba da za'amal lazina kafaru allan yub'a lazina kafaru allan yub'athu rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima Allah ya ce za'aman lazina kafaru Allah yi ba a su kafirai sun riya cewa ba za a tada su ba in an mutu an mutu ke. kulbala wa rabbi la tubu afanna Allah ya ce ka ce musu ina rantsuwa da ubangiji na wallahi za a tada su kul bala wa rabbi la tubu afanna Allah ya ce ka ce ina rantsuwa da ubangiji na la tubu afanna za a tada ku thumma latunabba'unna bima amiltum sannan za a ba ku labarin duk abin da kuka yi a duniya wa zalika ala Allah yasir Allah ce hakan kuma mai sauki ne a gun Allah ce wallahi za a tashin kiyama wallahi za a tashin kiyama وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتين Allah ya ce, Allah suna tambayanka suna gaya maka wa qala alladhina kafaru a fina sa'a Allah ya ce waɗanda suka kafirce suka ce sam ba wata alkiyama da za ta zo ba za a yi alkiyama ba qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum Allah ya ce ka ce ina rantsuwa da ubangiji na alkiyama za ta zake muku wai san bi unaka a haƙun hu ƙul'i wa rabbi innahu la haƙun ƙul'i wai san bi unaka Allah ce suna neman bayani a gunka a haƙun hu wai alƙiyama gaskiya ne ƙul Allah ce ka ce musu i wa Allah ya ce ka ce musu eh ina rantsuwa da ubangiji na innahu la haqqun alqiyama gaskiya ne so yana daga cikin wurare da zaka ga Allah na rantsuwa a kansa shine za a yi tashin alƙiyawa. za a yi tashin alƙiyawa. Allah la ilaha illa huwa ilaha illa huwa ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو الله shine abin bauta da gaskiya ba wani abin bauta da gaskiya in ba Allah ba la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allah yace wallahi Allah zai hada ku gaba daya a farfajiyar alkiyama wannan maganan Allah ce ba ku kwanto cikinta sai kuma ya ce wa man asdaqu minallahi haditha Allah ya ce wa yafi Allah gaskiyar magana Allah ya ce wallahi za a yi tashin alkiyama kawai ka shirya mata ka shirya mata za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama to sai suka karyata alkiyama suka kafirce ma Allah suka yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa suka ce zalika raja'un ba'id wannan dawowa ne a ce za a sake farfadar da mutane bayan sun mutu suka ce kai abin ba zai yiwu ba Allah ya ce wallahi zai yi. Allah ya ce kadi alimna matan kusul ardu minhum Allah ya ce hakika mun sani matan kusul ardu minhum abinda ƙasa take ragewa na gangan jikinsu bayan an business su jama'a mun fahimta idan aka bisne mutum yakan lalace sannu-sannu naman yakan zagonye to idan sati ya yi a kabari Allah ce mun san abin da ya tafi mun san abin da ya rage idan wata ya yi Allah ce mun san abin da ya lalace Allah ce mun san abin da ya rage ba shi gudansa ba a wani bu ya ce bala kadiri na ala an nusawiya banana bala kadiri na ala an nusawiya banana Allah ya ce idan muka tada mutum har yatsunsa waɗannan gaɓoɓin yatsunsa Allah ce zamu mai da su yadda suke wannan thumbprint da ake abun nan da shi wannan zane zane Allah ce kowa damu dawo mai da kayan eh kadi alimna ma tanqusul ardu ku Allah ce mun san abin da ƙasa take ragewa na gangan jikinsu yau mai tsutsa suka ci mai suka rage a sati ɗaya adadin menene tsutsa suka cinye ya zama ƙasa menene ya rage Allah ya ce mun sani bare kuma al'amarin mutum baki ɗayansa wa inda na kitabun hafiz Allah ya ce a wajenmu akwai wani littafi mai kiyaye komai shine lahul mahfuz shi komai an rubuta a cikin komai an rubuta a cikin komai ko ruwa za ka sha yana rubuta a lahul mahfuz Eh, a hasainahu fi imanin mumin to kaga wadda ya yi imani ya san waɗannan abubuwa za a zo a bi su dalla-dalla ɗaya bayan ɗaya Allah ya samu dace to sai Allah ya ce balakazabu bil haqqi lam ما جاءهم فهم في أمر مريض بل كذبوا بالحق الله يتعاءها sun karyata gaskiya lamma ja'ahum lokacin da gaskiyan ta zo musu fahum fi amrin Allah ya tafi ga su a cikin wani al'amari mai raurawa wani al'amari na rashin daidai Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shari'a da shari'a suka ƙaryata suka juya baya fahum fi amrin marij Allah ta sai ga su a cikin wani irin yanayi mai jirkitarwa duk wanda ya ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa sallam bai sai ya sake samun alƙibla ba kuma har ya mutu eh haka Allah ya musu fa ma za ba da haƙƙi illa bala zaman ka lafiya in gaskiya ne ko matarka ne ta gaya maka ɗauka daga inda ka kauce wa gaskiyar wallahi ka shiga matsala shi yasa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sun gagara tsaye da matsaya ɗaya a kan to tun da ba ku yadda ba kun ce ba Allah ne ya aiko shi ba to me waɗansu su ce sihiri ne waɗansu su ce boka ne bal qalu abgasu a halamin. iftarahu bal huwa sha'ir bal iftarahu bal huwa sha'ir فليأتنا بآية كما أرسل الأولون بل قالوا أبغاس أهلان suka ce kawai yayayen mafarki ne idan yayi mafarki abin da ya gani a mafarkin <clears throat> sai sa a rubuta sai ce Allah ne ya aiko shi yanzu kai ƙura'ani ya kama da mafarki kuma mafarkin an dinga yin sa har sai ya kai wannan kunne? to yadda ka ce a'a haɗin nan to haka su ma wasu su suka ce kai ai ba zai yi wa a ce mafarki ba su da su da kansu balifta rahu suka ce ba mafarki ba ne zama yake yana kirkiro labarun da bayanan yana rubutawa waɗansu suka ce kai a haka ma ba zai yi ba damu ba mu yi ba kasan yana da cikin ƙalubalen da aka jefa musu amma ka ya tashi shi bai taba tafiya ko ina ba a gabansu ya tashi komai da shi aka yi to ta ina ya samu wannan littafi balgo sha'ir suka ce mawaƙi ne to ai suna da mawaƙa. Allah ya ce to wani mawaƙin shi ma ya zo yi nashi ma a wani bu suka ce wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar innama yu'allimuhu bashar لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين na نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه Allah ya ce mun sani cewa suke yi wani mutum ne wani ba ne wani wadda ba balarabe ba ne kun shi ke koyawa annabi ƙura'ani Allah sai ce lisanun lazi yulhi duna ilaihi a ajamiyun harshen da suke karkatar da ƙur'ani zuwa gare shi suka ce shi yake koya wa annabi ƙur'ani A jami'in. Allah ya ce to ai ba balarabe bane wa hadha lisanun arabiyyun mubin Allah ce wannan kuma ƙur'ani harshen larabci ne mai bayani bayyananne saboda ya za a yi wadda ba balarabe ba ya koyar da balarabe Ƙur'ani kuma balarabin ya zo ya yi tutiya da littafi ba zai yi ba sai ka san wani abu na larabci za ka gane bambancin larabci da kowane yare yana daga cikin dalilin da yasa Allah ya zaɓi alƙur'ani ya zama da larabci saboda cikar fasaha ta harshen larabci Allah ya ce to ba zai yiwu ba to shi ma haka suka yi ta yi wannan ya ce a'a abu kaza ne wannan ya ce abu kaza ne wannan ya ce abu kaza ne haka dai har annabi ya ce babu wadda ya iya fitar da wata matsaya da wai kafirai suka tafi a kanta saboda ka abinda waɗancan suke faɗa daban abinda waɗancan suke faɗa daban to idan mutum ya gaskiya dama haka ne bai isa ya tsaya akan abu guda ɗaya ba bai isa ya tsaya akan abu guda ɗaya ba saboda ka yau yana can gobe yana can yana faɗan wannan yana faɗan wannan saboda duk abin da zai riƙe ko ya faɗa ba gaskiya ba ne tunda ba gaskiya ba ne kuma ba za ta zama ɗaya ba yana daga cikin sunayen Allah alhaq jama'a mun fahimta saboda ka matukar ka tashi akan gaskiya to ka jefa kanka a cikin rikici ka jefa kanka a cikin rikici ka jefa kanka a cikin rikici shi yasa bid'a ku lura da bid'a idan bid'a ce yanzu idan abu sunna ne duk inda kaje haka ake yin sa duk inda kaje haka ake yin sa amma bidi'a ko kowace irin bidi'a ka kalle ta ba a yin ta a salo daya <laughs> kowa da irin nashi bidi'a haka ne idan hujja ake nema da za a kare bidi'a da ga kowa da irin hujjansa na kare bidi'a yanzu ka dubi littafin sunna wani littafi ne guda ɗaya tak na sunna wadda ahalus suna ba su tashi a masallatansu suna karantar da shi ba akwai amma da tattafin yan bidiya ba sa iya sawa su karantar da shi ba zai yi ba ba zai karantu ba ba zai karantu ba ba wadda ya isa ya zo ce bari ya sawa mutane jawahirul ma'ani ya karanta musu ita to me yasa ai babban littafi ne a harkar to don yasa ba za a sa a karantar wadda ma ba 'yan ɗariƙun ba su ji bayanai wata su karɓa jama'a mun fahimta haka ne haka ne to haka ita eh, bidi'a take ɓaɓɓoye ta ɓaɓɓoye ta ake wani rurrufe ta rurrufe ta ake amma kai na ruwanka duk abin da ka ƙudurce shi ne a ka, za ka faɗe shi Allah ya samu dace Allah ya ce bal da bil haqqi lamma ja'ahum Allah ce sun karyata gaskiya lokacin da gaskiya ta zo musu fahum fi amrin marij Allah ya ce suka samu kansu a wani irin hali mai raurawa ma'ana suka gagara daidaituwa da tsayuwa a waje ɗaya saboda ne akan barna suke to sai Allah ya ce afalam yanzuru ila samaa السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج الله يتي أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم الله يتي بعد ذا سيدوبي زوا قسما da take samansu ba kaifa banainaha Allah ya ce yadda muka gina ta wa zayyanaha muka yi mata ado wa malaha min furuj Allah ce kun babu tsago ta tare da ita kai eh. eh. ya ɗaga sama ya tsaye da ita bigairi majinta tarauna babu gwafa da ya tokare ta amma ka fi aminci da saman akan rufin ɗakin gidanka yadda ka gamsu da saman gashi ba abin da ya tokare ta amincin da kake da shi da sama baka da wannan amincin da rufin gidanka Allah ce to ku daga kai ku kalli sama ba afalam yanzuru ila sama Allah ce ba za su daga kai su kalli sama ba fawqahum a sama da su kaifa banainaha yadda muka gina ta wa zayyanaha muka yi mata ado wa malaha min furuj Allah ce kuma ba ta tsagewa ba crack ta ko ta ina الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير الذي خلق سبع سماوات طباقا الله shi ne ya تسمي بكوي هوا هوا hawa بكوي kuma wannan ba tana manne ne da wannan ba yadda ake benaye a duniya kasan na sama to tana haɗe da na ƙasa ita ma benan da yake samanta na ƙasa ne ya da na sama to Allah ya ɗora samai bakwai ne ba tare da na sama tana haɗe da na ƙasa <laughs> eh. mata rafi kalƙin ne min tafawut Allah ce kuma ba za ka taɓa ganin matsala a halittar Allah mai rahama ba ka ga wata matsala ka tsaya ka kalli ɗan adam walaƙadi kalaƙan al'insa na fi ahsani taƙwi Allah ce mun halitti ɗan adam a diri mafi kyau ka tsaya ka kalli kanka kaga inda za a yi kwaskwarima wa ɗan adam a yi gyara me da a gyara babu a ce a cire kunnuwa a ce ma a da su ina ina ne zai yi kyau idan an cire hancinsa ina za a mai da hancin dukka dubi dan adam a ce ka yi gyara a cire wani abu a mai da shi wani waje ka nuna kai a ce nuna inda za a mayar ina za ka nuna mata rafi kalbin rahmanin min tafawut Allah ce bara ka taba ganin wata tangarda a halittar Allah ba farji ilbasara hal tara min futur Allah ce ka sake ɗaga kai ka kalli sama ko da ka ga wani gun da ya tsage sama tana da yadda ka ganta nan haka annabi adamu ya ganta yadda ka ganta nan haka annabi adamu ya ganta duk shekarun mutum bai sai ce zai baka tarihin sama ba sai zai baka tarihin su sai ce da gida goma ne yanzu kaza amma sama wallahi bai isa ba yadda ka ganta haka shi ma ya ganta Allah ce ba inda ya ce. a ce wata rana an ga an zo ana face-face ko ana gyare-gyare Allah ce babu sun marji ilbasara karratai ne ai marra ba da marra Allah ce fa ka je ka tsaya ka sake dubawa da kyau yankalibi ilai kalbasaru hasi an wahuwa hasi Allah ce idon ka zai gaji da leƙe-leƙe Allah ce baka ga wata matsala a halittar sama ba to haka kuma ba za ka ga wata matsala a halittar Allah wadda ya iya haka ai shi ne ya cancanta a kaɗaita shi da bauta shi ya cancanta a kaɗaita shi da bauta afalam yanzuru ila sama'i kaifa banaina ha, wa ha, wa ma laha min furuj ga girmanta لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون جرمانتا باود ديتا أبارة تاريخ يتي سنتقى تفيا سنئة إند سكوتي إند سمتك ko a ce an yi wani jirgin da zai iya fita daga ƙarƙashin sama Allah ya ce kuma yanzu inda sama za ta rikito Allah ce me kuka yi tanadin abin da zai tare mu inna Allah yumsiku samawati wal ardi an ta-zula, wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi ولا إن زالتا إن أمسكهما إنه كان عليما غفورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا Allah ya ce Allah shi ne ya rike sammai da ƙasai don kar su zirɗe. Ƙasa da kake gani kafe ta yi, sama rike ta yi, an ta zula. Sai ce wala in zalata, yanzu idan sama za ta rikito ko ƙasa za ta goce in amsaka huma min ahadin min ba'adihi. Allah ce ku yi tunani akwai wanda zai iya rike muku su in ba Allah ba in amsaka huma min ahadin min ba'dihi Allah ce ba wanda zai iya rike muku su idan ba shi Allah ba duk harkan technology da ake da shi a duniya ba a shirya ma irin ko na wannan ko ta kwanan ba da zai yi da zai yi ba wallahi shi yasa malam in mutum bai bi Allah ba bai tsaya yayi Allahnsa ba bai tsaya ya bi manzon Allah ba wallahi yayi Eh, ga mutum yana cika baki a gidan rediyo yana kururutawa an sa musu sola a anguwansu haka ne ko a ƙauyensu ko a garinsu amma ya gagara ya bi wadda ya samar da rana amma yana yabo da godiya ma wadda ya samar mishi da sola Ta an ci ba duk wadda zai maka wani abu ba laifi bane ka yaba amma yabon da za ka yi ma Allah ai ya tsara abin da duk ake nufi duk fa yadda ka ji kana son mahaifiyarka nan haka Allah ya kero maka ita kyauta ba haɗuwa kuka yi kuka biya kuka ce a muku mamanku ba yadda take son ku take kulawa da ku take tausayin ku take damuwa da damuwanku wannan baiwar Allah ba kyauta Allah ya ba ku ita ya cancanta a mai godiya ko bai cancanta ba ya cancanta ya cancanta Allah ya ce afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj sai ce wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min كل زوج بهيد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب والأرض مددناها التي إتما كسا التي قشمون شنفدتها ka dubi tsarin da Allah ya maka da yadda aka shimfida ƙasa ba a yi ta kamar dutse ba ba a yi ta kamar toka ko fulawa tsarin da aka mata za ta iya karɓar rayuwar halittun da nasu su rayuwa kan duk yadda mota za ta yi lodi ba za ta tafi a bayan ƙasa ta burma shi wani kamfani ne ya yi wannan aiki? Allah ne wal arda madadnaha Allah ya ce ga ƙasa mun shimfiɗa ta wa alkaina harawa, ya muka sanya duwatsu kuma a bayanta a wani bu yace an tami da bikum don karta dinga tangadi da ku ya ajiye ta yi inda duk mutanen duniya za mu haɗu mu koma nahiya guda mu je mu taro nan inda zai ɗago ba inda duka mutanen duniya za a taru a koma wata ƙasa a je a zauna a ƙasar to inda ba mutanen da zai hantsilo ba Allah ce na kafe ta sauraka jeji ne jeji ne za a zo a share shi wani ya fara zama kafin ka ankara an samu mutum biyu uku an yi gida an samu mutum hudu biyar waɗansu shekaru sai ka ji fili ana sayarwa dubu ɗari dubu ɗari biyu miliyan ɗaya miliyan biyu akwai wadda ke sai da filinsa su raba kudin da Allah ne babu ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce ni'ima ce Allah ya ce wa ambatna fiya kuma muka tsirar daga cikin wannan kasan, min kulle zaujin bahij daga dukkan tsirrai nau'i daban-daban masu ban sha'awa wani tsirin in ka gan shi ya burge ka ya baka sha'awa wani a yi magani da shi wani a yi abinci da shi wani a ba ma dabbobi ga sunan kowanne in ma baka san menene ba akwai abin da Allah ya yi tattare da shi na alkhairi mata allakun wali al'ami Allah ce saboda jin daɗinku da dabbobinku wa an bata na fi hamin kulle zaujin bahij Allah sai ce tabsiratan wa zikira likulli abdin munib wannan duka Allah ya yi muku sune ne tabsiratan don wayar da kanku don haska muku abubuwa wa zikira da wa'azantarwa likulli abdin munib ga duk wani bawa mai mai da al'amarinsa zuwa ga Allah kaka kenan Allah na jan hankalin bayi su yi dubi zuwa ga irin waɗannan ayoyi don ayoyin za su ja su zuwa ga kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Za su ja su zuwa ga mai da al'amarinsu zuwa ga Allah. Dukkan waɗannan ababa Allah ya yi bayi ba wadda yake da hannu a ciki. to kaga in ma ka ce ba za ka bi shi ba aiki ka ji kunya wane ne zai yarda a cire mishi idonsa a ba shi mota kaga cewa cap ɗin nan fa ya nuna amfanin idon abunka ya fi amfanin mota to ashe da aka baka idon ba a maka abun arziki ba bayan an haife ka ne aka liƙa maka idon a gidanku yadda ka ganka da idonka haka mamanka ta ganka da kayanka haka mahaifinka yi ganka da kayanka haka yi ganka da haƙoranka haka yi ganka da harshenka ba cewa ake to in ya kai shekara ka za a je a lillika mai haƙora ba ita kanta mahaifiyar hede ta ce la ya fara haƙori saboda ba ta da hannu ya eh, a shi ne in gargajiya kasan akwai abin da ake rataya ma yaro wani wani fitan haƙori to malam gir ita tinkiya wa yake rataya mai ƴaƴanta shirme ne ai tun da ya halitta kayansa ku zuba mai ido kawai su wa yake rataya mana su na fitan haƙori eh. <laughs> Eh. to duka wannan ta goma shi Allah ne kaɗai ya maka kuma sai ka ce kai ba da ka bi shi ba in ya ce ka bari ba da ka bari ba abin da ya ce ka yi ba da ka yi ba ai kai ne girman kai faɗi shi da duk abin da ya kamata ya maka ya maka duk abin da ya kamata ya maka ya maka Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana da sai gobe in Allah ya kai sai mu dora سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله ilaha انت استغفرك واتوب wa